Wata sanarwa mai ɗauke da sa hannu mataimakin babban sakataren ƙungiyar kwadago Christopher Onyeka, na cewa sanarwar da kungiyar ta ba gwamnatin tarayya a ranar 1 ga wannan wata na satumba da muke ciki yana ɗauke ne da wa'adin kwanaki 21 wanda har yanzu wa'adin bai ƙare ba kungiyar ta ce za ta iya wa ma'aikatu da hukumomin ƙasar ɗaukan matakin shiga yajin aikin sai baba ta gani idan har ba a biya mata bukatunta ba idan ba a manta ba don nuna muhimmancin wannan wa'adi da ta bayar ne kungiyar ta gudanar da yajin aikin gargaɗi na kwanaki biyu a ranakun biyar da shida na wannan wata da muke ciki ciki inda aka dakatar da ayyukan zamantakewa da tattalin arziki a jihohi da dama tare da rufe bankuna ma'aikatun ba da wutan lantarki a wasu jihohi. Comrade Nasir Kabir shine sakataren tsare-tsare na kungiyar kwadago. Magana ta gaskiya in gwamnatin Tinubu da gaske take ta je ta nemi kuɗaɗe yadda ta san za ta kawai da wannan abu da ta yi in ba haka ba mu muna kan mu. dama batun wato shi maganar tallafin nan mu mun faɗa dama tun a baya mun ce ƙarya ne kuma yaudara ce kuma sata ce mu kuma na biyu shine cewa in dai har da gaske ake yi a ba ƙaramin ma'aikaci man naira dubu ɗari uku ai akwai hanyoyin da za su samu wannan kuɗaɗe a ƙasar nan in dai aka kau da maganar cin hanci da rashawa da kuma babakere kuɗaɗen da muke da su a ƙasar nan sun wuce tunanin mutum saboda haka wannan gwamnati ne da sun shigo da yaudaran cewa za su yi adalci amma yanzu ba mu ga adalcin ba kuma in adalci ake so da gashe ba ma ɗari uku ba ya kamata ce dubu ɗari hudu ake biyan ma'aikata su samu kayayyakin more rayuwarsu da kuma yadda za su zo aiki wannan shine matsayin haɗaɗɗiyar ƙungiyar kwadago ta nlc amma ga shugaban muryar talaka na damaturu a jihar yobe sale bakuru sabon fegi yana mai cewa ƙungiyar kwadago ta rika jinjina batun yajin aiki da take yawan yi ina so ƙungiyar kwadago ta sani cewa ita ce ƙungiyar da ya kamata ta karbawa al'ummar najeriya incin su ko ta nema musu sauki daga gurin gwamnati to amma matsalar ba a nan gizo take saka ba idan ita gwamnati bata biya musu bukatunsu na ransu ba to sai su dinga fitowa suna cewa a fito a yi yajin aiki a yi kaza to ya kamata kungiyar kwadago ta sani idan mutuncin ta ya gama zubewa a idon talakawan najeriya wata rana za su kira yajin aikin ma ba za a fito ba saboda gaskiyar magana abubuwan gashi ba ta canja zani rayuwa ta riga ta yi tsada talaka ya rasa inda zai sa kansa gashi abubuwa marasa kyau sai karuwa suke ta yi ya kamata a dubu wannan a yi abu da zai kawo ci gaba kuma a yi tsakani da Allah. Shi ma kwararre a fannin zamantakewan ɗan adam kuma mai nazari a al'amuran yau da kullum Abubakar Aliyu Umar ya ce ƙungiyar ƙwadago ta duba yadda talakawa suke wahala idan an shiga yajin aiki. Duk wannan yajin aiki da ake ba wani abu bane a da ne ƙungiyar kwadago take da tasiri take faɗa a ji kuma gwamnati take shakanta. To amma daga bayan nan ƙungiyar kwadago wani abu ta zama an shiga ɗaki da su da gwamnati cewar za a tattauna an kulle kofa ba wanda ya san me aka tattauna sai dai in sun fito su gaya ma talaka abin da suke son talaka ya ji. An kai munzalin da ma zargin su ake da sun je in suka tada wannan buyagi ana mika musu wani abu gaba ɗayan su kawai za su janye. Ƙungiyar kwadago ta ce matakin da gwamnati ta ɗau ɗauka na bawa 'yan majalisa naira biliyan saba'in sannan kowannensu ya samu sama da naira miliyan ɗari a ƙasar da mutane miliyan ɗari da talatin da bakwai ke fama da talauci ba abu ne da ƙungiyar za ta kau da ido a kai ba. Na yi ƙoƙarin samun mai magana da yawun fadar shugaban ƙasa Ajuri Ingelale amma ƙoƙari na ya ci tira. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.